Tsaka mai wuya. Da hospital guda ɗaya da aka gina a gwada muna. In kula yi free HS, a gwada muna makaranta ɗaya da aka gina. A gwada muna ruwa, ruwan gadar ake sha. A gwada muna lantarki nawa aka ƙara cikin wanda aka aiki. Yanzu haka maganar nan da muke ma. Saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara na a Akufa Ado yake nunawa da kuma mataimakinsa yanzu ko a cikin zangonninmu akwai ruwa da muka bayar a birane da ƙauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba ɗalibai Jama'a ku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mawuya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau za mu kawo muku ci gaba da muhawarar da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji inda kuna biye da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zaɓen na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyu biyu da kowacensu ta mallaki ƙasar ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki ghana ɗin da kuma shugaba mai ci yanzu na ƙasar ghana ɗin, saboda haka idan a dube su su duka biyu wace gwamnatin su ce ta fi ciwo ghana bashi ko me aka yi da kuɗin kuma sannan wace ce cikinsu ta fi samar da abubuwan masurufi ga al'ummar zangonin Ghana da yawa. To sai mu ci gaba. Kai zan gaya maka fa miliyan mun je mun yi rancen bashin da muka ranci dubu hamsin da hudu muka yi wayan ga aiki da shi. Su sun anshi dubu ɗari da arba'in ba abin da suke Wato kana nufin miliyan ɗari da arba'in. Dubu biliyon biliyon ba miliyon ba. Biliyon na'am na'am. rancen da suka yi sun ranci kuɗi kuɗi biliyon ɗari da arba'in ba su kulla maka kukar kasan ga komi da shi ba. NDC sun ranci biliyon hamsin da hudu akwai hospital da aka gina ya fi talatin. An gina har da airport, an gina airport, an renovate airport, an gina ba abin da ba a yi ba da shi, an yi hanya, an yi komi an yi da shi. Ba abin da ba makaranta ɗaya da suka fara ya ce ma jama'a ya kiran ya gina da secondary school ɗari uku da hamsin ba ko rabi bai iya gina a gwada muna hospital guda in dai kuna tunanin jama'a da lafiyan jama'a da hospital guda ɗaya da aka gina a gwada muna in kuna yi free hs a gwada muna makaranta ɗaya da aka gina a gwada muna ruwa ruwan ganin ake sha da abin ga awa nawa suka aka aka kara cikin wanda aka iske a gwada muna lantarki nawa aka kara cikin wanda aka iske banda kari To eh, Alhaji Ado bari eh, Alhaji Ahmad Ayuba ya shigo ya maida martani akan abubuwa da dama da ka faɗa don saboda Na'am. To eh, Alhaji Audu bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmad Ayuba saboda akwai maganganu da dama da kai da ya kamata kula ma kasan nan eh, yawa da ya kamata ya mai da martani sannan mu ci gaba akan abin da muke tattaunawa eh, eh Alhaji Ahmed Ayuba eh, babu shakka aski ya kai wa to shure-shuren nan ba zai hana su shan kayi ba kaga misali a harkar tattalin arziki hmm. a ƙarƙashin su lokacin su muna ɗaukar 6.9% na total income da muke generate muna biyan kuɗin ruwa da shi akan ba su saka wato kana nufin kashi kashi shida cikin ɗari na gabaɗin kuɗin da ƙasar Ghana ke samu tana biyan kuɗin ruwa da shi shida da digo tara da digo tara kusan kashi bakwai cikin ɗari kenan eh yanzu haka maganar nan da muke ma saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara nan a kufa Ado yake nunawa da kuma mataimakinsa Dr. Mahmudu Bahumiya mun dawo da shi ya zo 5.7% kuma bugu da ƙari kaga lokacin da za su bar gwamnati akwai wata badakala da suka yi na wani watan harkar mukamushi watan harkar lantarki da suka yi suka je suka ɗauko wasu kayan lantarki na jabu wanda ba ma buƙatar su ba ma amfani da su suka bar mu da bashin biyan biliyan ɗaya duk shekara akwai power purchase agreement da suka yi wanda suka daɗa durƙusar da harkar tattalin arzikin Ghana to muna nan yanzu muna biyan wannan kuɗin duk da wannan kuɗaɗen da muke biya wayannan ba su suka da suke biya da suke da suka bar muna muke biya ba mu da ba muna aiki tukuru yadda ya kamata yanzu ɗazu ina ma misalin ayyukan da muka yi a zango na tambaye ka na ce ma ka tambaye shi ina zuwa ina zuwa Alhaji Ahmed Alhaji Ahmed Alhaji Audu yayi wata magana yake cewa ashe ba ku gina makarantu ba ba ku gina asibitoci ba ku gina abin nan ba ba sani ba ko kana da martani akan wannan kafin mu shiga kan harkar zangon nan. Bari mu bashi misali. Eh. Bari mu bashi misali. Yanzu ko a cikin zangon nan mu akwai ruwa da muka bayar a birane da ƙauyuka da dama. Akwai makarantu da muka gina, akwai tsofaffin makarantu da muka gina, akwai tsofaffi da muka sabunta su, akwai sababbi kuma da muka gina, akwai hanyoyi da muka yi, akwai ruwa da muka bayar, akwai magudanan ruwa da muka bayar, akwai agaji ma da muke ba ɗalibai da taimako da muke ba basu waɗanda iyayen su talakawa ne ba sa biya ba sa iya biya musu kuɗaɗen da za su tafi da shi wato za su biya a jami'o'in su da kuma wato university da shi ta shari education a zango ne ma kenan ba kasar ƙasar ba su gaya mana zango me su suka yi a zango Na fi son mu yi hirar zango, a yasa yake kaucewa ne daga hirar zango. Eh yanzu yanzu inda za mu shiga kenan Alhaji Audu akwai tuhuma ko kuma zargi da Alhaji Ahmed yayi yake cewa mutanen zango sun ba um, NDC jam'iyyar ku kenan goyon baya ɗari bisa ɗari wurin kusan shekaru talatin kenan suna goyon maka amma ba wani abin da kuka taɓa gabin mutanen zango to ko kana iya nuna mana irin ayyukan da kuka yi ma mutanen zango? In ka ce zango zango ina. Zango gane ga baki ɗaya nike nufi. In na ce zango zango ganin ga baki ɗaya nike nufi. Awon Accra da zangon Kumashi ba su kaɗai ne zango ba. Haka ne gaskiya. Ba su kaɗai ne zango ba muna da zangonni ko ina ka je akwai zangonni. Kuma maganin da yake yi ya ce sun yi mazango ka. Me suka yi mazango? Ya gwada min makaranta ɗaya yaran mu fa a damuwar mu na duniya duka. Yaran mu ba su da secondary school mai kyau. Ba su zuwa secondary school. Ka sani fa mu fa in sun je secondary school ana kai su coci kowane sande coci ake kai su su dole ne ka je coci akwai yaron da ya yi gudun coci ya hau yama ya fado eh, eh, kasa kana nufin kana nufin Abdulmutallib kenan wanda wanda ya gudun zuwa coci ya je ya hau sama aka biyo shi ya hauro daga bene ya faɗi ya mutu ko? Allah maka albarka. Na'am. Yau, inda suna da tunanin zango, da da suka zo suka bude ministry na zango suna cin kuɗin suna raba kuɗi suna ci ba su kulla ma zango komi da an gina Alhaji Audu kana kana kana zargin kana zargin da baka da shaida a kai na zancen cin kuɗi ina son mu kiyaye irin waɗannan maganganu saboda idan za a yi haka to gaba ɗaya kowa zai ta zargin juna ne. Da yake da ya fara ka ji abin da ya ce bai abin kuɗi kai baka ji abin da ya ce ba Ai ka ji abin da ya ce, ni ban so in atakin su ba tun da farko da na fara, mm. ban so in atakin su ba isu muka je aka ce muka zo mu tattauna. Eh haka ne abinda muke so mu yi kenan yas. Mun zo mu ataki juna. Eh. Amma in kun kyale shi yana ataki, ashe ni ma shan atakin su. Domin magana abubuwan da suka shuda magana na mugun abu yana nan da yawa na iya kira mata ɗaya ɗaya ɗaya amma hmm. ba abin da ya kawo mu nan ba kenan an kawo mu mun yi magana za mu yi magana ne kan ci gaban kasa haka yanda abin da ya kamata mu yi gaba in ya so kasan mu ya tafi daidai yawa ban zo a tace su ba amma ku jale shi yana maganan da ba daidai ba ko da yake in yayi zance in yayi zance kun ci kuɗi kun iya zancen kun ci kuɗi dole na ja hankalin shi in ce kai haka saboda ba shi da shaida a kai ka gane in yayi ka duba irin a'a ya faɗi maganganu wanda yake kai ma ka mai da martani ka ce suna da rashin kunya da sauransu na bar waɗannan Kudin da suka yanka za a taimaki zango da shi okay ya gwada maka inda aka bi da kudin ya sunan shi zango development fund me aka gina da shi ba makaranta ba ba ba ja ruwa an kai wani zango ba hmm. ba kai lantarki wani zango ba ba gina ko toilet wurin ba haya ba a gina ba zango ba hmm. a gwada muna abinda aka inda aka yi gine-gine cikin zango ba ko daya to kudaden da aka yanka ma ministrin zango na yi abinda sa ne wannan magana kenan in ka ba mutum kudi ka zo ne tambayan shi ba kudin me za ka ce haka yau ba kuɗin an yanka kuɗi an ajiye ma ministrin zango an ɗauki an yi wani abu daban da shi ba a gina mu da ko makaranta ɗaya cikin zango ba zango ah. kuma shi ba ba zangon akra ba to alhaji audu arif zango ma da suke nan ba abin da aka gina musu to alhaji audu arif bari mu ci gaba daga kanka akan zancen alhaji ayuba mun dawo kanka ka mai da martani amma bari mu ci gaba da alhaji audu arif da yake kana zance cin kuɗi kuma su abin da kwance ku 'yan siyasa kuna yawan zargin juna da cin kuɗi kuma kuna yawan zargin juna da tafka rashawa to menene ndc ta yi tanadi na yaƙi da rashawa a cikin wato idan allah ya ba ku sa'a ko iya kun dawo a kan karagar mm, mulki menene tanadi da kuke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ghana Baba ba yau muka fara ba zan ga akoni ɗalibin NDC da aka bincike su aka same shi da laifi yanzu aka yana sarka. Maganin da muke yana sarka. Don shi John Mahama ya ce mu duk wanda zai appoint zai ba wani aiki ya gaya ma mai shi na baka aiki ka zo ka taimaki kasa ka taimaki talakawa ne. In ka je kai wani abin da yake ma wani magudi wani wuri in aka same ka da laifi duba za mu aishe ka ba. Akwai muna ɗaya duk waɗanda su ko aka samu da laifi cikin mu na na NPP ba ɗaya da aka tuhumanci in aka in aka yi bincike aka kai ofishin president ce ya zauna kai ce ya zauna kai to mu zan gaya maka ba wani wutan wanda za a ba aiki yayi in aka same shi da laifi cikin aikin shi nan mu daure mai gindi mu kashe mu kashe magana yanda Nana na kufa yake yi kasan nan To ku da kokari malamai muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa inda a wannan karo in Allah ya kai mu za mu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa ba safai kakin ji ana magana shi a kasar Ghana ba. To amma wannan karo za ku je da aka fiɗe bili har wutsaya game da wacece wato wacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa tafi kamari yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri aliyu mustapha sakwatin ne a washington dc muna fatan mun ba ku lami lafiya sai anjima.